yace ce raina ta lalace kaga in ta lalace karshen ta wannan kalmar ta harbe ta yi ta lalace saboda kusan kamar fata ne ka kai wa fata kusan ka fara mugun fata iyaye ma kan bari shi ne aka ce da matsala wanda ka ce na yi rauni kuma hausa na yi rauni daban za ka mai amma na lalace abin ya yi nuni kaga ai da isa kake ganin iyaye suka hana zaman tagumi kaga kusan zai shiga cikin wannan kuma ba su da aya ba su da hadisi daga cikin sadu zariya kana mana fatan mutuwa ne tun da shine zaman wurin makoki a asali ne zaman wurin makoki ba wai in ka zauna zaman za ka ji daɗi ne ba tun da ba wanda zai gasa da kai duk wanda ka gani ba zai ce makon zai sai dai kai sai dai kai rana ce in an yi abun nan kawai in ka kallo sai zai kai musu haka sai haka sai kuma yi haka ga yanzu ba kasu ana hira ana annashiwa yadda ka zo an zo bucin muke mutuwa hayayawa ne ana da wani tashi wani cin ya iso je faɗi gaban katija Allah zaka da alheri Allah mun gode mun gode mun gode wannan tashi ai kaza kaza wannan tashi ai kaza kaza kai wani ma sai da gosha yi gawo an aka kawo shayi ka ga mutum ya iya sha in zaman ta'aziyya ne ya iya shan shayi aure alai ai mun zama wani abu tsohon ne amma can inda za gani sai dai ka zo mutum saboda ba ka da niyyar da ya sawa da wani ba ka ma kallon shi kawai gaskiya ne mutum a kai ba ne wanda shi ina so ya karrama suka ga ya samu riya da salamu alaikum ina kwanan mu an yi rashi ne da kalmar ba daidai ne ba amma dai an yi rashi ne shi an yi rashi kamar shi allah jikanta allah jikanta allah jikanta ta kafa tanyar tsaye wuce duk inda kaga ana zaune kamar inda ka zanna haka shiru saboda mutuwa kamar yanzu ba hajji a ake gidan musa tun kafin ma abun da mutum ga jisa jisai nan mai gata da ka sha jus ga daɗe masa zuwa aiki na. ga ruwan sanyi in ka riga ka ce ka zo a da ga ruwan sanyi nan Mm, katon to wannan ina in eh, ce wancan bidiya ne to shi wannan da ina aka karanto shi da annashewan amma mun karanta namu idan idan misalin ga sabon manzon Allah ko kuma ice ta idan an zo wurin mu arsawa aka yi mutuwa a ciki saboda ne kuwa ko kaiki arsawa aka yi mutuwan arsa wanda za ka wasa a a cikinsu kaga lokacin kai ma a lokacin tun da zama da mutanen kirki na mai da mutumin kirki sai ma baka san yadda abin zai sarke ba ba ka san abu da kaga dai a lokacin nan in ka ce in ka ce a ah, kai waye ne ne bari kai magana kan kira ce ce kai wannan bai da tarbiyya wannan bai gani ma ko a jikinsa ko a jikinsa ma kawai ya shigo ya fita sai babu wanda zai maka ha shin ba ta yi kaza kaza kaza kana annashi kana kai ka zo kana wannan annashi malam za su ɗauke kai wani da wuya bai ta da ce sai wai sai baka san yi musu ne ba ka ce masa to na yi wani ɗin zan hana dawo da shi na da muku da shi ne sai maka haushi da faɗa ka san ko ka bar zama a cikin su ran da wani abu ya same ka kai mu ba za su zo gidan ce wani ya ba mutum ne wani ya dabba ce eh? kada mutum ya kada eh, su ga mu dai da muka da muka sani ne ya kuma ma Allah ya nuna ba Allah ma ba ke batun da magabata ba fa ba akwai karancin karatu barkar barin karatu na bautan Allah wanda yanzu za ka tattara mai digiri in yanzu ko mai dokta zama zai tara da nena ba su labari Amma karatu a sannan shafuwa da su kaga na farko ba karatu sannan kuma ya je janazan tun da har halastan janazan allah ne zai zai je janazan allah ya je ya dawo har ma je yi ne ne ne ya annashewa su tafa shi cikin inda matan su ke je zanta musu yi wane ne zama da allah ya kawo sannan rashin karatun ya tsara. har yanzu ai mu ke magana har ga albarkacin karatun zaure ne ba karatun da muka jami'a ne ba ko karatun da muka yi ba shi ne muke karatun yanzu ba wannan littafai ba a yin su a yi islami kwata-kwata kuma yanzu an ɗauka in ka je kai kasuwa ko kai ɗan iska ne malam su kai ne malayi sallah ji kan wani abokin gwansa ne ba ya mutu ko ina nan da aka tura mu cikin tafi in yarin ya ta durkusa ta gaishe ke yake da ke banza ba ta san dishi ne ne ba da ni da tafi da ke Allah ya gafarta malan kaza kaza kaza kaza ga ya ku ya gaishe shi a koma ya ce banza kai wata ta durkusa banza ba ne ai shi ne ne kaga yanzu ba mu na ganin sa dan iska ne yanzu ke ganin a cikin mai iri ne wanda ya zai durkufa ya gaishe shi Allah ya gafarta mana ya dinga mamaki wani ne malam kuma a gwamnati shi ne malam ne yanzu duk wani malamin da ke garin su a yanzu ya kake shi su ne wanda suka je suka yi karatun addini daga farko har ƙarshe su ne manyan malamai manyan kin iska su ake ɗauka su ne malaman marasa mutunci 'ya'yan satuwa bolanin su ba su ne suka koma suke rike da abubuwa ba zai abu jabar ba ba kawai ya za a burge ya za a samu kuɗi shi ne kawai mai kuke so wanda in na yi muku shi za ku ban kuɗi so zan muku shi amma da tsarana da yaro na yin sabon kun ga ainihin saba da na ga mutum komai gidansa na ga ya sabo na cikin lalaka da na sabo ya ga da ta shiga ta kasa mata ma ba haka jan jana ya gane kaga wannan fa kaman fatan mutuwa kake abun yayi ma daɗi saboda kanan wannan ya zama ɗabi'a ga ka shi kan tambayan ka ta fito ko kuma Hmm? eh ko wanda ya rabda yi alwala wa mai gidanka ai abin da kana rabbu din kaga ai rabbu yi ce wannan kalma ba sai a canza ta الوجه السادس والستون أنه نهى المرأة يا هنا ومتي أنت صافرة بغير محرم a gwanin saddu zariya ta fita daga gida ai ga sai wanda ta fita maza su da shi yau mace ta je anguwa ma ta tafi inda ta ga dama balla sana ta ta bangare akwai dan sha wannan ya so ya shi shi sai mata sa ta zo layi zai taho da ita ta eh, gile ta safa ta je layi sai eh, ta ɗabi littafi ta ce ta tafi karatu ta tafi layi shi kana ya tafi ta sai ya ganta tana tafiya ta hanya malamu sau shi ma wani abu ya fidda shi ba ai amma an ɗauka in yi makaranta ya kulle shi kenan shi kenan nan nan sai masifa ta fidda shi daga makaranta ashe da rabon ya ga wani abu a idon ya tabbatar ta tafi layi bana zai je same ta kan hanya ta ci zanguwa to malam a ce maka za ta je kano ita kaɗai in ta shirya da wani yaron kudin mutum ta je ta wuni a gidansa ba ko kuma kila zai iya ɗaukanta ya kai ta to Thank you. suka zo aka sauke a kawai Ai ya eh, Kawai ai wannan amsa ta fito. Sai anan ba abin da za ka ce sai ka ce sadaka rasulullah. kuma wai wannan abun fa zaka ga yanzu mutane ana kyakkyama da su to me zai hana to me ne illa to wane ne a jirgi aka sata, to a jirgin a ta akwai mai karasta hmm? amma ba sai ba ta kare ba amma dai ta yi ta yi an guggudu a zan je sauka a bara ka ɗauko wannan ba shi ke nan a ba ka ɗauko mace ta sai ga abinda ta faɗi ce a to da ne kai ka ta shiga wannan motar gefe mafi ce tun yanzu misali a ce maka a ƙaddarawa a ce matashin soja ne miji ta. in kare ko a kan hanya ya ga haka duk fasinjan na sai ta shafe su irin matasan nan ne an je an gama gurguruwa, an gama gurguruwa an turo shi kan hanya ina fushi ina kufa shi shi shi kamar shi zaje a turo shi akan wannan hanya kila ma dukkan din sa aka aka rage masa wani daraja aka sai dawo kan hanya kan ya gan ku a mota da matasa a ciki sai mai hankalin gaske da zai ce bari ita ka kaɗai zai ladabtar karshe da direban da kuɗi mana sai kun shiga ɗari amma dai kafin yadda za a cin da yanzu ga yadda mutanen suka kasance Sun haka nan wannan hadisi ba da ma wuce shi karka ce a ah, wannan bai halatta haram ne kuma muskilan babban wai mai nema ya halatta shi ne ya matsala abu tana mun ka. a gida ma da hankali kana can kana aiki da ɗauko da su dinga kwana gidan kana ma gidan ka kuma ga abin da ke auko Wa. Ni ya gani? Ka eh. ya danganta yadda kuke. idan misalin baka iya kama ƙarawo ba yana iya kama ka in ta ce akwai akwai wata yarinya nan da da ke wani wani yaro yi mata yi mata abun nan kai malami ne ba take to shi kai zan zai zara masa zan zai zara masa zai wuce kusa da ita sai ta ce wayyo Allah ya kai mata duka kana da ciki an duke ka ta rike cikin ta jam kai shiru aka ce ni ke ina ba ta iya miƙewa ba aka ɗauka aka je aka je mene ne mala a ƙarshe dai dikiyar da Allah dai rufa asiri da Allah ba a zalumi ne ba da aka so sa da shi lafiyar dallau aka yi tsakanin ba komai aka yi mene ne ba komai sai aka ce so sa ɗan a kare ƙara masa ruwa amma lafiyan ta don ba abin da ya same ta kawai ka targe su kuma ka je ka ga wannan ba ka kare sai ban ka sai ka je kai ka gano an ana abu a ka ɗauke danka ba ka gani wata kuma ido na yin karya misalin nan a cikin mu sai ka ga matan wani a wani wuri da bai kamata gan ta ba sai ka tsaya ka kalle ka ka je ka ganta wuri kaza ba za ka iya za ka ce idan kai ma ƙarya ba ba ka da shaida ka je ka same ka a hotel ta shiga za ka ci abinci sai ka ganta wuktari haka gefe shi ke sai ka zo ka samu mijinta ka samu babanta sai abubuwa ko kalwa ake hankali ake amfani da shi tun da ka da an yi irin wannan doka mai tsanani sosan nan kuma in akwai wani abu a tsakanin su yanzu ka kakara sai ce a ah, kai kai kada shi ne ya ga kai kaga nan za ce wallahi dan na ganta kai mai kai ka wani zai ba tare da kai mun je ba ni zaka ce amana na kai dole ka san akwai abin da za je ka faɗi akwai abin da za ka bari kafin ka faɗi shi kana da dalili ba ta inda dukkan awadun rayawa in haka je za a jiya a jiya sai ya mutu gaba daya amma kana da mutu Oh, Ka hmm. ga kaga mutum zai ruwa ya tsaki shi ne ya tsere to ai ko mace za ka taimaka wato ka nemo jama'a hmm. ai malam bai ko taimako za ka jama'a ai yi sa ka gan kana da hankali ana zuwa kaza kaza eh lalle za ka mutu ga hatsari ya akwai wace a kira yan sanda da ka tada ka tuna ana neman liga wace cikin bakwai 'yan sanda? Ka yi ka ‘Yan kuɗi ne ga shi, ka kuma mu je ka dinga tunani ni na dauki nauyi a'a ni ina taimakon haɗi ne ina jami'ai ai duk inda za ka shiga ƙwaƙwalwa zaman ka da mutane ya kamata kana da ƙwaƙwalwa inda za ka bi ko ina ka fita kada ka nemo ina 'yan sanda su kenan kuma su ba kaga yanzu ba zan iya zuwa in bi ku ba in bi kaza saboda gudun wani abin na ina mace ba zan iya ba ina 'yan sanda ko kuma anguwa ta ina ne anguwan nan wurin ba nan wani za a yi masa aiki ana ba na cewa ni ba zai iya zama masa masa to a yi masa aiki ba garanto ko ko ya mutu ba mai. ni zan sa hannu cewa ka nemo ba ku zai sa hannu in kuma ba haka ba samu mai anguwa ya sa hannu shi mai anguwa anguwan shi ne lallai ba ka da lafiya kuma gashi nan za a yi maka aiki ka ɗauko shi ya sa hannu gashi ka mutu kaga shi ina da mafita yana zuwa ya samu tagaci ta zai daga hakimi hakimi zai ga sarkin zazzau shi ke nan abu zai warware amma kai ba kowa ba ka je ka sa mutum hannu za a masa aiki sai mutum ya zama rayuwarsa kamar ba amfani ai shekara da shekaru ka yi shiga haɗari ka zawa kanka ko a yi amfani da ka'ida ko da daddare ne ina ta akwai taji a wajen san kusa kusa kusa da kusa da in ma babu taji a sai na gidan mai anguwa kuma buga ma? dole sai ya buɗe ya za ka yi an naɗa ga mai anguwa shi kenan in ku ban haka ba wata sai ka shiga mafice da ba za ka mutu ba amma dai abin da ake nufi a nan mutum wannan maganan annabi gaskiya wanda ya gidanka zai ko shiga inda zai shiga to yanzu misali ina mutanen da za a waye gari a ce je iya ko za ka je aikin hajji sai ga wata mata nan ka ce mata ka ce hmm? auren visa auren passport kai ka san za ta je ko da ke wannan mu muke ta magana yanzu ba matsala ne ba ma akwai wani wannan matar su ta je can tana aiki yanzu ta zo ta tafi da hajji <laughs> kai an fa juye ma mu bar wannan maganar kawai yadda za ka je aiki a ce ka tafi abuja abujan ka yi kyau ko sai ka zo ka tafi masu ba ko cirani ya yi kyau ya tafi cirani ɗanin cirani ta wurin cirani na alayya wata kake noma inda yake noma an tara ɗan wanda baka yi kasa masa yan buta ta gina ba zai ja ka koma ta ko da yau ita ma ta ce da ta je ta ta fara aiki ta yi menene tana turo da kuɗin makaranta wa 'ya'yan tana menene kawai ta zama ta ce ta yanzu kai ma dai tashi mutum ya masa biza ta biya kudin jirgi kawai shi ma ya wuce to wannan wanda wa'azi za ka yi to sake zama da ta je ta kore shi ta kore shi ya dawo amma ka kai dariya wallahi ba ka kai dariya saboda kada masifa ta dawo mana kuma eh? nan ne ne ba da jayi ne ne ba jahile ne fa jahilcin nan haka ake zaune cikin ba ana cewa an yi karatu amma jahilcin yau ya fi na jiya kuranin ilimi kai tsaye ake amma maganar addini maganar tsoron Allah fa babu ya zama labari bayan kuma an soke addini ba musamman an soke shi ba da hannunmu muke taimakawa a suke yi hukumar ce take yi shi ne mu Najeriya lalata mu ne ta kai Su fa suke yi nan a aka salomin ɗan jarida me kake cewa akan an ce mu zo can da aka ce mu tambaya da magana auren biyu na ce na zazzage ni ne ma zan maka an san gudan an san maka fata wannan ko na gaya musu ba aiki da shi da su abu da na a auren biyu tun na kan sana'a ne kai ai mu ne nan Najeriya mashkilar ko a samu tsoho tsohon ɗan iska sai ya ji ‘yan mata ‘ya'yana ne na zo da su ne sai kunga bai samu su yi masa ɗinki ne tsoho mai arziki ne ya eh, bo? ‘yan nan ‘ya'yan iska su so masu yi umra maimakon sun samu hutu a makaranta su tafi yawon banza da zo da su su yi umra shi bayan an yi haka an fashe tsohon kirki ya shi ɗan iska suna zuwa hanzu ce to kama gaban ka. in za ka koma ga kudin jirgi in kai ma za ka zana kai buga buga zana kai buga buga yanzu da ruwa daga yanzu kama gaban ka kai ai mana dole mu shiga musibu tunda in ce sabon Allah ke sa musibu ko muna yi sabon Allah mai lafifi zina mai lafifi Kuma ma zalika illa anna safaraha بغير محرم قد يكون ذريئة إلى الطمع أن يتسقحي فيها والفجور بها سلام عليكم تقومي تقومي ولا ينجني الوجه السابع والستون أنه نهى عن تسبيح أهل الكتاب يا هنا قد تفكر التوجيه

وتكذيبهم قد يكون ذريعة إلى التكذيب مع ذلك في هذه الحديث